Don samun sabbin bidiyon mu, don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A kapta! Na a kapta! mai sauraro kana sauraron littafin rijiya gaba dubu daga bakin bashir abdulaziz bulangu idan mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya inda gimbiya lamirar ta zare takwabinta ta shiga kaiwa iska sara da suka wato tana ƙara baiwa kanta horon yaƙi duk hadimin da ya zo giftawa ta wajen da zarar ya hango ta sai ka ga ya tsaya na kallon cikin matukar mamaki dan babu wanda zai taɓa tunanin cewar akwai wata ya mace mai irin wannan horon yaƙi a duniya kafin ajima wajen ya cika makil da barori da bayi hadiman da dakarun gidan sarautar sai yi mata jinjina da tafi suke yi sai da lamira ta shafe sa a guda cur tana tsalle tsalle game da kaiwa iska naushi bugu hannu da kafa da kuma sara da suka tamkar jikinta ba na jini da tsoka bane sannan ta tsaya cak a lokacin da ta lura da cewar ta tara yan kallo masu masu yawa cikin sauri ta maida takwabinta cikin kufe kuma ta ruga zuwa cikin gidan sarautar ta bar yan kallon a wajen kowa na faɗin albarkacin bakinsa sai da dare ya raba a lokacin da wata irin iska mai sanyin gaske ta fara kaɗawa wacce ta sa gaba ɗayan dakarun tsaron gidan sarauta suka rinka lulluɓe jikinsu da barguna da fatun dabbobi daji sannan shimaira da muzaira suka nufi wannan ɗaki da aka kulle jarumi imhal a ciki da isarsu bakin kofar ɗakin sai suka iske imhal a kwance a cikin ɗakin yana ta faman share barci ga ƙafarsa guda ɗaure cikin itatuwa wacce ta samu kariya a filin gasa a wannan lokaci ƙafar tasa ta ɗan kumbura sakamakon cewar shine da kansa ya gyara karayar ba likita ba ko da ganinsa a cikin wannan hali sai tausayinsa ya ya turnuƙe muzaira da Shumaira har hawa hawaye zubowa Mazaira ta ce yanzu wannan ne halin da ɗana yake ciki amma ba zan iya fitar da shi ba hakika in ba dan ina da burin ɗaukar fansa ba akan sarki Gurzalu da yanzu take zan ɗauke jarumi in hal na gudu da shi zuwa can wani dajin da nisa inda za mu yi shirin dawowa karɓar karagar mulkin birninmu wacce mu ne da gadanta na asali ko da ta zo na azancenta sai ita sai ita sai ta dafa karafan kofar ɗakin da imhal ke ciki da hannayen ta biyu ta fahe da matsanancin kuka cikin hanzari shumaira ta kamo ta ta rungume ta ta higarar rahinta tana bata baki har sai da ta daina kukan a sannan ne ta nutsu ta dubi Humaira ta ce yanzu sai ki ga cikin ɗakin ki tashe shi da gabarci ku yi dukka magana da za ku yi kuma lallai ki bayyana masa soyayyar ki a gare shi kuma ki sanar da shi saƙon nawa zan jira ki a nan har sai kin kammala sannan ki fito mu tafi cikin mamaki Shumaira ta dubi Muzaira ta ce to yanzu yaya zan iya shiga cikin wannan ɗakin alhalin gashi kofar ɗakin a kulle take da makulli Muzaira ta yi murmushi ta ce kin manta cewa ina tare da gurin sihirin nan ai kuwa ai kawai ki duk abin da na umarce ki kafin muzaira ta gama ruhu ta tuni shumaira ta kunna kai ta cikin waɗannan karafuna bisa mamaki sai gani aka yi ta hige jikinta ta jikinsu kamar yadda haske ke ratsa duhu ta bayyana a gaban jarumi imhal kawai sai ta tsugunna dab da shi ta ɗan doki kafaɗarsa sau biyu imhal ya yi miƙa a lokaci ɗaya da ya farka a zatonsa magani ne waye ake tahinsa kamar yadda aka saba yi masa yana buɗe idanu bai yi arba da kowa ba sai da gimbiya shumaira zugunna a gabansa sai ya miƙe zumbur cikin firgici da ɗimauta ya ja da baya da sauri ya takure jikinsa a jikin bango domin zatansa aljana ce ta kawo masa ziyarar ba zato musamman da ya dubi gabas da yamma kudu da arewa ya ga kofa a rufe take kuma babu bango bangon da aka fasa cikin yanayin tsoro imhala ya dubi shumaira ya ce ya ke wannan yar sarki ta yaya kika iya shigowa har cikin wannan ɗaki alhalin ga ƙofar a rufe kuma menene dalilin zuwan ki waje na idan kuma ke aljana ce ba mutum ba kika zo da nufinki yaudare ni ki cutar da ni to ki sani cewar ba za ki sami nasara ba ko da jin wannan batu sai gimbiya shumaira ta bude ta bushe da dariya al'amarin da ya kara razana imhal kenan ya dubi dakarun da ke kofar ɗakin da yake ciki yau ko kaɗan ma hankalin hankalinsu baya kansu kuma ba sa ganin shumaira ba sa jin dariyarta lokaci guda kuma shumaira ta yi shiru da barin yin dariyar sannan ta dube cikin natsuwa da karamci ta ce kwantar da hankalinka ya kai jarumin jarumai wanda zai karbi kambun jarumtaka daga hannun sarki gurzalu kai sani cewa ni mutum ce kamar kai ni ce dai gimbiya shi shumaira yar sarki ta yara na wannan birni wacce kake gani a filin gasa tabbas na yi amfani da karfin sihiri ne wajen shigowa nan inda kake amma bisa taimakon wanda ya taimake ka a filin gasa ya ci rayuwarka a lokacin da abokin faɗanka ya kasa yin komai ya kasa yin komai ko da jin wannan batu sai idanun har suka zazzaro ya gyara zama cikin alamun tsananin mamaki ya ce to wai shi wane ne shi wannan mutum da ya taimake ni kuma saboda me ya taimake ni shin yana da wata bukata ne a wajena Shumaira ta girgiza kai ta ce amsar wannan tambaya na wajenka cikin wannan dare da farko dai shi wanda ya taimake ka din ya ce na gaya maka cewar shi ne kadai dan uwanka na jini wanda ya saura a duniya amma ya ce ka yi hakuri ba za ka gan shi ba har sai bayan an kammala wannan gasar kambun jarumtaka ya ce in sanar da kai cewar zai ci gaba da yin kokarin iyawarsa don ganin a kare ka daga sharrin makiyanku kuma idan har kana son ka gana da shi to kai ma ka yi iyayenka wajen tabbatar da cewar kai ne ka lahe wannan gasa ta kambun jarumtaka a nan birnin misira magana ta ta ƙarshe da zan yi maka yanzu ita ce tun daga ranar da idanuwa na suka yi arba da kai na jina kamu da tsananin son ka kuma nake fama da begen ka dare da rana don haka ko kana sona ko baka so na sai na yi duka abin da zan yi dan na siye zuciyarka ka so ni fiye da dukkan wata ƴa mace a wannan duniya da wannan furuci nake yi maka sallama ya tauraron zuciyata sai mu haɗa a filin gasa shumaira na gama faɗin haka sai ta juya ta fice ta cikin waɗannan sandunan ƙarfe kamar yadda ruwa ke ratsa ƙasa imhal ya kama kwala mata kira don ta dawo amma sai ga dakarun da ke tsaron ɗakin da yake ciki sun kama kyalkyala masa dariya domin su a zaton su ya samu taɓin hankali ne ko ganin ganin haka sai jarumi in hala ya koma ya kwanta a lokacin da kansa ya ɗaure wasu wasi da tunani suka cika masa zuciya abu na farko dai ji yayi wani irin farin ciki mara misaltuwa ya shiga ransa sakamakon jin cewar yana da sauran dan uwa na jini a wannan duniya kuma babu abin da yake so sama da ya ga wannan dan uwan nasa da idanunsa kuma yanzu ne ya samu karfin gwiwar da yake ganin cewa lalle ta kowane hali sai ya samu nasarar lashe wannan gasa abu na biyu da ya tayar masa da hankali shine batun kalmomin soyayya da gimbiya shumaira ta yi masa waɗanda suka jefa ya cikin tsaka mai wuya tunda shi ma ya lashe takwabin sai ya sami soyayyar gimbiya lamira ta kowane hali duk da ya san cewar babu abin da ta tsana sama da shi yanzu a duniya kuma gashi ita ma gimbiya shumaira ta lashe takobin samun soyayyarsa ko ta yaya wai shin wa zai samu biyan bukatarsa a cikin su su ukun tambayar da jarumi in hala yi wa kansa kenan ya kasa fitar da amsarta nan take kuma ya tuno da batun kurkukun birnin kisra da kuma rijiyar azaba wato rijiyar gaba dubu da irin tsananin wahalar da ya sha a cikinta kawai sai jikinsa ya kama tsuma zuciyarsa ta kama ta farfasa bai san sa'ad da ya sake miƙewa ba tsaye zumbur ya taki kafarsa mara lafiyar itan da ya daure kafarsa da su suka karare suka zube ƙasa ya kama zarya cikin ɗakin tamkar bai taɓa karewa ba kawai sai ya kama sandunan ƙarfen da ke jikin ƙofar ɗakin ya kama girgiza su yana kwala ihu mai tsanani ƙarfi da razanarwa dakarun da ke tsaron ɗakin kuwa take suka firgice ba san sa'ad da suka ruga zuwa can cikin gidan sarautar ba suka kai rahoton abin da ke faruwa saboda ganin suke cewa a koda yaushe jarumi imhal zai iya jijjige kofar ɗakin ya fito ya gudu da labari ya zuki sarki ta yara don haka da kansa ya garzayo da gudu zuwa ɗakin dakaru da yawa na take masa baya yana isowa sai iske jarumi imhal a tsaye kuma a natse kamar bai aika ta duk wani abin da aka aka je aka gaya masa ba cikin matukar mamaki sarki ta yare ya dubi jarumi imhal ya ce ya kai jarumin jarumai shin gaskiya ne ka yi kokarin guduwa daga cikin wannan ɗakin da muka saka aka tsare ka ko da jin wannan tambaya jarumi imhal ya yi murmuyi sannan ya rusuna ga sarki ta yara cikin biyayya da girmamawa ya gaisuwa ya ce ya shugaba na? ai ba guduwa zan yi ba so nake na nuna maka cewar na sami lafiya karayar da ke jikin kafata ta warke kuma ina son lallai gobe da safe a ci gaba da wannan gasa ko rajin wannan batu sai mamaki da farin ciki suka turnike sarki ta yara ya zura hannunsa ta cikin sandunan karfan kofar ya dafa kafadar imhal ya ce da kyau jarumina ka yi sani cewar tun da aka fara wannan gasa da kai ni ne dan cacar da yafi kowa zuba kuɗi a kanka kuma gashi na samu ribar da ban taɓa samun kamar ta ba a rayuwata ba ko da a cikin sauran harkokin kasuwanci na da nake yi yanzu zan ci gaba da zuba dukkan kuɗaɗe na da kuwa ba za ka sami nasarar lashe gasar ba idan ka faɗi a wannan gasa arziki na zai raunana aino amma idan ka lashe gasar zan zamo attajirin da babu kamar sa a nashiyar nan gaba ɗaya kuma na yi maka alƙawarin cewa zan raba ribar da na samu kaso uku na ɗauki biyu na baka ɗaya ko da jin wannan albishi sai jarumi in har ya kamu da ɗumbin tsananin farin ciki game da matukar al'ajabi domin yana mamakin yadda yau yau ya hau kan tafarkin zama babban attajiri haka a matsayinsa na mafaraucin daji wanda bai taba mallakar kuɗin da suka kai dinare dubu bama nan dai sarki ta yare ya masa sallama kuma ya je ya sa aka fara helar ci gaba da gasar kambun jarumtaka nan da gobe da safe kafin gari ya waye labari ya bazu a ko ina cikin birane da ƙauyuka har da sauran ƙasashen da ke ƙetare lokacin da sarki gurzale da gimbiya lamira suka ji cewar wai jarumi in hal ya warke daga karaya a cikin rana ɗaya jal kuma har ya yarda ya ci gaba da gasa a gobe da safe sai suka ruɗe suka ɗimauce ba su ma gaskata maganar ba sai da suka jita daga bakin sarki ta yara da kansa ba ko bai ne ya dagula wa gurzalu da ba face tsoron kada ranar fafatawarsa da imhal ta zo kafin cikar kwana ukun da za a gano masa ɓarawon gurinsa na sihiri lokacin da gimbiya lamira ta ga cewar hankalin mahaifinta ya dugunzuma aino sai ta dube ta ce ya kai abba na ku kwantar da hankalinka kada ka manta na gaya maka cewar ta kowane hali jarumi in har sai ya faɗi gobe saboda ina da tabbacin cewar jarumin da zai fafata da shi gobe ya fi shi karfi da sa'a ko da jan haka sai ma sarki gurzali ya yi murmushi ya ce haba aini na san abin da ke baki sani ba ina mai tabbatar miki da cewa babu wani jarumi wanda zai iya samun nasara akan jarumi imhal face ni komai karfinsa da iya yakinsa da sa'arsa na san kina shakkar magana ta amma ai gani ya kori ji sai gobe idanunki za su tantance kada dai ki damu ya ke ata akwai wani boyayyen sirri game da tanadin da na yi duk da cewar bana tare da gurin sihiri na ai wanda duk ya riga ka kwana dole ne ya riga ka tashi sarki gurzala na gama faɗan haka sai ya juya ya fice daga cikin ɗakin da suke zaune yana ƙyarƙyar dariyar mugunta ya bar gimbiya lamira a zaune tana mai bin sa da kallo cikin matukar mamaki kashe gari da safe lokacin da sarki gurzal ya farka daga barci sai ya nemi gimbiya mere ya rasa sai wata wasiƙa da ta bar masa ya gani cikin hanzari ya ɗauki wasiƙar ya buɗe ta ba komai ya gani ba a cikin wasiƙar baface face mu haɗu a filin gasa za ka sha mamaki ko da ganin wannan jawabi sai zuciyar sarki gurzali ta buga da ƙarfi ya kamu da tsananin tsoro ya fara zargin anya kuwa ba lamirace ce jarumar da za ta fafata da imhal ba a yau ko da ayyana haka a ran sai ya ruga zuwa cikin kewaye ya wanke fuskarsa da ruwa ko wanka bai yi ba ya kimtsa ya tafi zuwa filin gasar yana isa ya iske cewar ai shine ai shine yafi kowa makara domin filin gasar ya gama dinkewa da jama'a bawa masakar tsinke sai da dakaru suka buɗa masa hanya da ƙarfin tsiya sannan ya wuce isa can inda sarki ta yara ke zama wato wurin da sarakai ke zama tun daga nesa zuciyar sarki Gurzada ta ci gaba da bugawa da ƙarfi sakamakon rashin ganin gimbiya lamirar akan kujerarta ta zama nan take tabbatar da cewar zarginsa ya zama gaskiya wato lallai lamirar ce jaruman da za ta fafata da jarumin imhal nan take bakin ciki ya turnike sarki gurzalu ya ce a ransa hakika wannan yarinya ba ta da hankali kuma ƙuruciya da wata na damunta in ban da wata akan wani dalili za ta tari jarumi imhal a halin ni kaina ina shakkarsa tabbas ganin cewa yanzu ta samu horon yaƙi da faɗa mai yawa wanda ya fi nawa ai ba a nan take ba yanzu gashi bani da ikon tsayar da wannan gumurzu nasu tunda an gama hirya komai shikenan na rasa yata lallai sai na yi wa imhal kisan gilla irin wanda ba a taɓa yi wa ba a taɓa yin kamarsa ba ko da sarki gurzali ya zo nan a cikin zancensa zuciyarsa sai kwallon takaici ta cika masa idanu amma sai sauri ya goge idanun nasa don kada sarki ta yara su gane halin da yake ciki ya je ya zauna akan kujerarsa wadda take dabda ta sarki ta yara suka dubi juna cikin murmushi sannan sarki ta yara ya ce da shi aini na yi zaton ko ba za ka iya kallon wannan gasa ba tunda da yarka za a yi shi gurzali ya murmushi ya ce ai na yadda da yata don haka ba na shakkar kallon wannan gasa don na san ba za ta bani kunya ba kuma ai ko ta je ƙasa bani da nadamar komai tunda wanda ya kai ta ƙasan jarumi ne abin kwatance a duniya ko da jin wannan batu sai sarki ta yara ya gyada kai cikin nuna alamun gamsuwa sannan ya ce gaskiya na yi matuƙar mamakin yadda aka yi kabar gimbiya lamirat ta shiga wannan muguwar gasa mai haɗarin gaske a matsayin yarka guda ɗaya jal a duniya alhalin kasancewa wasa ne na kisa wanda ba sani kuma ba sabo a cikinsa dokar wasan da ta shine dole mutum ya kashe abokin gwaminsa yanzu idan lamirar ta samu nasarar kashe imhal za ta iya haɗuwa fa da kai kenan a zagaye na biyar kuma shikenan sai ta kashe ka ko sai ta kashe ka ko kuma kai ka kashe ta menene ribar ku a ma'anar aikata haka ko da jin wannan tambaya sai jikin sarki guzali ya sanyi amma sai ya dake ya kawar da kansa ga barin kallon sarki ta yara ya zuba ido a kan tsakiyar filin gasar nan take mai gabatar da gasa ya fara kiran sunan gwarzon jarumi wato imhal ko da jin an ambaci sunansa sai filin wasan ya kaure da shewa game da tafi da kaɗe-kaɗe kowa ya cika da mamaki kuma aka zuba ido a ga yadda jarumi imhal zai fito da karyayyar kafa don babu wanda ya yadda cewar kafar tasu ta warke a kwana ɗaya jal har ya sami damar takawa kuma ya ci gaba da yin wannan gasa ai kuwa sai ga jarumi mahal ya fito daga cikin ɗakin da jaruman gasa ke fitowa a cikin higarsa ta yaƙi kuma yana ta kafafunsa da ƙarfi cikin sauri tamkar bai taɓa samun karaya a kafar tasa ba nan fa filin gasar ya daɗa kaurewa da ihu da shewa kaɗe-kaɗe da bushe-bushe game da kirari da jinjina ga jarumi imhala har ya tsakiyar filin ya tsaya sai da aka fara buga gangar fara gasar sannan aka tsaya aka yi tsit tamkar mutuwa ta gifta a sannan ne kuma mai gabatar da kira mai gabatarwa ya kirawo sunan gimbiya lamirar a matsayin abokiyar gwamnan jarumi imhal ko da jin wannan suna sai kowa ya cika da ɗan mun mamaki aka sake yin shiru fiye da farko sai da gimbiya lamirar ta fito sanye da baƙaƙen tufafi rike da takobi da garkuwa kuma ta rufe fuskarta da hular ƙarfe idanunta kaɗai ake gani hatta takalmin ƙafarta baƙi ne na fata kuma dogo ne har iya gwiwarta tun da aka fara wannan gasa ta kambun jarumtaka bisa tarihi ba a taba samun mace jaruma ba da ta shiga ba sai yau ko da aka ga cewar lamirar ta durfafi inda jarumi in har yake a tsaye wato da gaske take faɗan za ta yi da shi sai aka kaure da shewa aka rinka yi mata tafi da jinjina shi kuwa jarumi imhal sai ya kura mata idanu kawai yana yi mata murmushi mai nuna tsantsar soyayya hatta gimbiya shumaira da ke zaune a cikin 'yan kallo sai da kishi ya turnike ta sakamakon ganin irin kallon da jarumi imhar yake wa gimbiya lamirat kash mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan kafce sai dai mu haɗu a kashi na gaba don jin ƙarashen wannan labari daga naku bashir abdulaziz bulangu a har kullum mai ɗebe muku kewa na gode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.